Assalamu alaikum. A makon da ya gabata, mun kawo muku labarin harin da wasu 'yan bindiga suka kai wa fulanin da ke fafutukar ganin an yi wa 'yan uwansu da 'yan sanda ke tsare da su adalci, inda har aka kashe guda daga cikin fulanin biyu da aka kai wa harin. Idan masu raro na biye da mu, su dai waɗannan fulanin da aka kama sun kai shekaru biyu a ɗaure, ba tare da an gurfanar da su gaban alƙali ko yanke musu hukunci kan abin da ake zarginsu da aikatawa ba. aka kuma buƙaci lallai sai 'yan uwan fulanin sun biya wasu kuɗaɗe masu yawa wanda ya faru daga naira dubu ɗari biyu kuma dubu ɗari takwas sannan ya koma miliyoyin naira har ta kai ga fulanin sai da suka sayar da shanunsa har garke bakwai kamar yadda suka faɗa suna ba da kuɗi ana musu alkawarin za a sako musu 'yan uwansu amma ba a sako su ba baya ga asarar dukiyoyin da suka yi sai gashi har ɗaya daga cikin 'yan uwan fulanin ya rasa ransa a hira da filin ciki da gaskiya da sha'aibu lautai wanda shi ne ma ya tsallake rijiya da baya duk da dai shi ma ya samu raunin harbin bindiga ya ba mu labarin yadda lamarin ya faru a wannan makon za mu ji ta bakin babban wan su fulanin masu gwagwarmayar ai sauraro lafiya suna na sarfil hashin gulal muna tare da ɗaya daga cikin kuma 'yan uwan waɗannan mutane da aka kama kuma ɗan uwan shi ma marigayi halilu wanda aka harbe wanda shi ma ya shaida yadda wannan lamari ya faru ko za ka bayyana mana sunanka ne farko eto eh sunana ni ne yayansu babba babban su yayan shi aibu eh sunana adam alhaji laute wato adamu kai ne ka je ka samu sali bayari ne kai kai masa karar magana nan taku eh sosai ni ne da aka kama mu kanuwan mu muka yi muka yi abu yafi karfin mu mun ga an dauka su an kai su kasan yamur za a hallagar da su sai na gudu na je wajen sali bayari na shi sali bayari an kama mu yan uwan mu yau musa ali kaman kusan shekara biyu an ki a sako mu kanuwan mu ana so a kashe su ba laifi ba komai don Allah ku ne shugaban ƙungiyar mai talla ku zo ku taimaka mu kar a kashe mu yan umu a banza gwamnati ba yi binkishe ba ya she ko ga abin da suka yi ba kotu ba a kai su ba ba a yi komai ba ba a yi binkishe ba ko a gane suna da laifi ko a kai su gaban kotu sai a yi da sunan a yi da sunan muna ta sayar da mu muna ta gallasar da dukiyarmu iyayenmu tsofon mutane ne suna nan mutanen da ne babanmu suna nan da rai duk kusa kusa nan ba ma yi kaman shi dattijo ne duk abin da fa sai shi bar man Allah to gashi yanzu an kare mashi da yaran shi abin da sa na je na kai man Sali Bayari gudunmuwa Sali Bayari ka zo ku ne masu idon gwamnati ku ne kuka son komai ku gaya man gwamnati ku binkishe ina laifi yaran nan da za a riƙe mamu yara a kai su kotu har shekara biyu ba za a gabatar da su a kotu ba sai a zo a yi da sunan a sai ana so a gallasar da mu a kashe mu ma yanzu gashi nan hoshiyar da halilu kamar tagwaye tun da aka haife su ba su rabuwa dare da rana to an kai man gwamnati korafi sun ji abin da ya faru mun gallasar da dukiyarmu ba komai zamani fulanin daji a zuwa kawo irin wannan korafi ba za a tura gwamnati ya je ya bin kishe ba fulanin daji har ya ya sai da wajen garke bakwai gwamnati ba zai jiya gada idon ci ba ba gwamnati a ƙasa wato ba tausayi yau kenan ko tunda mu ba mu yi makaranta ba to mu yanzu shi kenan mu zama mu ba bayan Allah ba kenan yanzu to gashi na akan gwagwarmayan da ake na yanzu gashi Halilu da Hoce sun je wajen shanu da yamma sun sayo mashin za su dawo da yamma an je an taya su an kama harbin su an kashe Halilu hoccere yau gashi ba shi ba sha alhaji laute ba zai iya ko sallah hajiya da bai iya shi abinci sun hana mu ga ga matayensu alilu yana da da iyali har guda uku an bar mu da marayu ga dukiya an gallasa da shi to shine na ce to ni yanzu za mu do mu kawo man gwamnati tunda an kama mutum ɗaya cikin shi yana nan hannun yan sanda in zo gaban duk duniya ji wannan labari gwamnati ya ya binkisho mutanen nan su zo su gama da mu a shekaran jama na ji su yi runduma sun zo a kwanya wai suna so su nemi wai wai ina muke a wajen sarkin garinmu alhaji ibrahim sun zo suna nemi wai suna so su je gidanmu ko su yi mene allahu alam shine na ta shaibu tashi mu je mu gudu mu kai man manyan mu ko allah sa su sheshe mu ko kuma su bar a gallasar da mu a gama da mu shikenan abinda allah ke so in shine musulunci ya she yi to shikenan mu daina ma gaya man gwamnati yanzu da gashi an kama su mun gaya man gwamnati ba so daya ba so biyu ba a tura gwamnati su je su yi binkishe mana to ba a yi ba ga su shan hannu a yamura dukiyan shi ya watse namu ya watse iyayenmu ba shi ba sha mu yadda za mu yi to yanzu gashi na ana harbin mu kaman kaman naman daji kuma ashe akwai gwamnati a ƙasar nan to ba mu gaya man gwamnati ba ne to shikenan daga yau mu in ai mun wani abu ba abin da za mu faɗa wato adamu laute ai magana neman irin wannan ba a dainawa sai ranar da allah ya hukunta abin ya hukunta wato kowa a ƙasar nan ai adalci yake bukata ana yi me za ka cina lokacin da ka ji labarin an harbi halilu kai kana ina ne a lokacin lokacin muna gida mun gama a shan sai muka ji hucciyar ya bugo man iyalin sha'ibu an harbe su fa an kashe halilu shi ke na muruga da gudu da komai da mashi muna gudu muna gudu mun je sai mun ji har an ɗauko gawan an karwaci wajen wajen dokta shi na sai na gudu na je na samu dco na konya na ce to dco ga abin da same mu fa kuma an kashe halilu muka zo da yan sanda sun ga gagawan halilu na ce to mu yanzu abin da muke so gwamnati ya taimaka mu musulmi ne ba mu kai gawan mushiwari a taimaka mu yan sanda su sa hannu a je a yi mashi sallah kuma 'yan sanda su tashi su yi aiki an zo da 'yan yutu guda biyu na ƙauyen alaƙa su ne suka taya sha'aibu ya ɗauko gawan hoshere su ne sun ce eh to mutumin nan da hoshere ya biyo da gudu ya shiga gudun ana kiran shi sha'aibu kai ana kiran shi musa to shi ne kuma ɗan sanda sun yi ƙoƙari sun je sun kamo musa na yanzu haka yana hannun 'yan sanda shi kenan 'yan sanda na konya ba ta ɓangaren shi ɓangaren ado sai aka ɗauki magana aka kai shi adolo aka ce to sha'abu ya samu dpo na adolo to shi sha'abu ya riga ya hasala mun ce to yanzu in haka na sha'abu ba zai je wurin ba a je a gama da shi yanzu a janye magana a kai shi wajen yare komanda na idda in an kai shi wurin to shi kenan magana na yanzu mu ba abin da muke so a ɗauko shi a kawo shi gaban manya su binkici magana nan don allah don annabi kar a ƙara dangin mu a adamu laute kai kana zargin cewa waɗanda suka kai wannan hari suka kai shi halilu suna suna da dangantaka da wannan labari da ake yi na kama su yan uwanku waɗanda suke kudancin najeriya a duk wuraren nan ba wanda sun an kama su wajen shekara bi shekaran mu goma sha sha biyar wajen akwai ba wanda bai son mu ba wanda bai son su kuma yadda muke zama ƙasan nan da masu kasan ba mu da wani laifi muna zama lafiya lau da su to illa iyaka wannan zargi da aka yi mamu to bayan shi yanzu kuma mun kai kuka a binciki mutanen nan in suna da laifi a kai su gaban kotu a hukunta su in ba laifi a riƙa riƙe mutum har yaushe hmm? to shi kenan yanzu an zo mutane mu ɗin wanda muke tsaya yanzu an zo ana farautar mu to shi kenan abinda muke faɗa da in ƙarya ne to yanzu ga gaskiya fita shi yanzu an harbi halilu an kashe shi ga hoshiyar an harbe shi bule biya same shi Allah ya taimake mu da bullet nan shi ma da kashi shi yanzu na tare da bullet din to yanzu abin da sa muka gudo muka kawo kukan nan gwamnati don Allah don annabi ya je ya ɗauko magana na ya kawo shi nan su bincike da kansu su ga in gaskiya ma su gani in karima ai ido ya kori gani ko kai yanzu da kaga bulen na hosherin nan ka ga gawan halilu da yan sanda sun tabbata kila gaskiya ne yanzu don haka yanzu tunda ba a ba a kare mu hakkin mutu a kawo shi nan fedara in ba a kare mu hakkin shi ke na samu bar ma kayi kara wajen gwamnati mu dangantaka Allah saboda barnan da ake mu yanzu ya yawa yanzu dai wannan wasiƙa da na ga eh, wacce aka tura wa shi babban sufeto na 'yan sanda ibrahim idris sannan kuma kun ba da kwafi ga kwamishinan 'yan sanda na jihar kogi kazalika kuma da mataimakin kwamishinan 'yan sanda na jihar kogi to daga wannan yanzu wani mataki za ku ɗauka tun da kun ce rayuwarku tana cikin hatsari za ku sake komawa kogin ne ku ci gaba da zama koya to yanzu za mu bar iyayenmu dole mu koma da iyayenmu da dukiyanmu da iyayenmu duk suna shan dole mu koma yanzu mu yi kalman shahada in gwamnati bai dauki mataki to an kashe mu kar a yi komai tunda mun sha mu kawo korafi wajen gwamnati ba mu ga komai ba ba a sako mamu yan uwa ba a binkisha ba yanzu an kashe mamu dukiya to an bar wannan yanzu an zo an hau mu ana kashe mu yanzu ɗaya to mun tabbatar yanzu za a ƙara yanzu ba ba za mu iya mu kwana gidan mu ba. A ci gaba da bibiyar wannan batu da kuma tabbatar da ganin an yi wa fulanin adalci. Idan Allah ya kai mako mai zuwa filin ciki da gaskiya zai sake ziyartar ofishin babban sufeto janar na 'yan sandan Najeriya Ibrahim Idris. yanzu a madadin Nasiru Adamu El Hikaya, Nisar Fil Hashin Gumal ke cewa mu kasance lafiya.